بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والآكبة للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم حبب إلينا الإيمان وبينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والإسيان وجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين وبعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته in ba manta ba sati biyu da suka gabata muna tattaunawa akan tauhidi farko muka tattauna akan tauhidi satin da ya gabata muka tattauna akan kishiyarsa shirka muka ce ba sa hada wurin zama inda tauhidi babu shirka inda shirka babu tauhidi kawai ka je wajen boka ka bar Allah ka bar Allah ka bar boka ka je wajen duba ka bar Allah ka bar wajen boka ka bar wajen duba ka bar Allah amma ba su hada wurin zama shi yasa annabi ya ce man ataka hinan aw arrafan duk wanda ya je wajen boka ko mai buga ƙasa kuma ya gaskata cikin abin da ya gaya masa to ya kafirta abin da aka saukar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Qur'ani kenan shi aka saukar masa yawwa to mun yi magana akan tauhidi a lokacin muka ce shine babban samu samun da yafi kowane samu duk abin da ka samu a nan duniya kai tun da kasuwa ka fi sani a nan kasuwa ko me kama allaka in dai baka samu tauhidi ba to da kai da zero uwa ɗaya uba ɗaya a wajen Allah ba ka da komai a wajen Allah kuma ka rasa komai a duniya in kana da tauhidi kai ne mai komai a wajen Allah to abinda aka ce ya fi komai ka san falalarsa wannan ba karama bace to duk abin da yake da falala kuma yana da wahala to wannan yasa yanzu topic ɗinmu na gaba shine wahalar tauhidi da falalar tauhidi wahalarsa ta sa duk annabin da ya bakunci al'ummarsa to farkon rigimarsa da al'ummar tauhidi wahalarsa ta sa duk wani annabi za ka samu ya sha wahala a kan tauhidi Karshe dai wanda ya fi kowa katimul an biya imamul mursalina sallallahu alaihi wa sallam an tsare su a sha'abi kusan shekaru uku ba a sayan nasu ba a sayar musu ba a auren nasu ba a auren musu yunwa hatta akalu a shajari sai da suka yi cin ganyen bishiya da saboda me saboda tauhidi ya ce la ilaha illallah sun ce a ja'alal hata ilaha wahida di yanzu ya tattara kan namu aban bautan mu wanda special ma wanda suke da a Ka'aba muna da 360 da wani abu banda na unguwanni da gidaje shi kuma zo ke qulu la ilaha illallah tuflihu ku ce la ilaha illallah ku rabauta suka ce aj'al al alihata ilaha wahida da duk sai tattara gumakan diya mai da su Allah daya a ce wahdahu la sharika lahu suka ce inna hadha la shay'un ujab wannan abun mamaki ne ba su zuwa ce Allah daya za a bautawa suka ce ma sami'ina bi hadha fil millati al akhirah in hadha illa ikhtilaq duk a wasu addinai da suka gabata ba mu ji wannan ba wannan kirkira ne suka kiyarda da shi a unzila alaihi dhikru min bainina duk ma a rasa wanda za a yi wa wahayin sai shi a cikin Allah wa ni'mal wakil wai dan ka gane ashe yasa aka tambaye shi sallallahu alaihi wa sallam aka ce wai waye fi shan a mutane ya fi shan tsananin wahalar rayuwa sai annabi ya ce ashaddun nasi bala al anbiya ai wanda suka fi shan tsananin bala'in rayuwa sune annabawa summal amsalu fal amsalu sannan wanda suka biyo bayan su da kwatanta irin aikin su yadda ka dauki aikin annabta ne aikin annabta ai daidai a bar ba daidai ba a ba Allah a bar saban Allah ne aikin annabta to duk wanda yake ya dau wannan layin ko a gidanka wahala ka sai ta sha bamban da ta wanda bai damu ba da yayan da yake so kannuwansa su jaru da yayan da baya so kannuwansa su jaru ne fi shan wahala bai san kannuwansa su jaru to haka har hanyar take in dai ka ce gyara kake so to fa sai dai ka hakuri ka nemi lada a wajen Allah amma dai ba kuma jin daɗi ba kaji ashaddu nasi bala al-anbiya shi yasa saudiya zaka samu in abin ya yi yawa sai Allah yana rarrashin annabinsa ta hanyar nuna masa wannan abin da ya same shi dama sauran annabawan ma haka ya same su da shawar suka ci gaba da takurawa sai Allah ya kazzabat qablahum qaumun nuhin amtana annabi nuhu kafin su sun karyata annabi nuhu shine manzo na farko وأصحاب الرس والثمود وعاد وفرعون وإخوان نور وأصحاب الأيكة وقوم تبع الأمة أن تفس الله يرضى شأن بيش كل كذب الرسل دبا لا ليس كيدا مرة بدا منزلني با قرية منزلني سكي kawai illa iyaka fa haƙa wa'id a ƙarshe kuma sun ta wa'idin azaba ya tabbata a kansu a furkan ya ce masa wa zalika ji li kulli nabiyyin aduwwan min al-mujrimina kamar yadda qurayshawan nan suka yi maka ba farau bane haka muka sanya ma kowane annabi makiya daga cikin mujriman da ba sa so a faɗi laifin su in ka zo kace zaka hana laifi to masu laifi abokan gaban su ne kai ka dai hanyar da za su bi akan ka za su bi in kana son misali cin tabi hizba ga yadda suke fama da al'umma ka ga irin makircin da ake shirya musu to Allah ya ce wa kazalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan min al-mujrimin haka muka sanya ma kowane annabi makiya daga cikin wanda ba sa so a ce su gyara daidai su ba daidai ba Allah ce amma waka bi rabbika hadiyan wa nasira amma kai idan ka tsaya akan daidai din to ubangijinka ya kai mai shiryar da wanda ya masa gamdakatari ta hanyar sanadiyar ka kai da ka tsaya akan daidai kuma mutum tsaye shiri hanyar ka annabi ya ga ali ibn abi talib la an yahdi bi ka rajulan wahidan khairun laka min humrin ni'am mutum tsaye tak ya shiri ta hanyar ka ya fuka tare jajayen raƙuma to in dai ka haƙura akan kiran gaskiya Allah ya gani ka to waka fa bi rabbika hadiyan ubangijinka ya kai mai shiryarwa wa nasira kuma ya kai mai taimakon wanda ya taimaki addinin sa ko mun dadewa dan alƙawari yayi yace ya ladzina amanu in tansurullaha yansurkum ya ku masu imani inda da gaske kuke kun tsaya taimakon addinin Allah ba ja ba to yansurkum Allah zai taimake ku wai sabbis aqdamakum zai tabbatar da ku akan diga-digan ku salat tauhidi Allah ya ce allazina amanu walam yalbisu imanahum zulmin wanda suka yi imani kuma ba su gwama imaninsu da zalunci ba anan zalunci ana nufin shirka shi zalunci a harkar shari'a a yaren shari'a iri uku ne akwai karamin zalunci karamin zalunci suka ce shine zulmul abdi li nafsihi bawa ya zalunci kansa jissan kan nan naka yadda kake so a sai naka yadda kake so kai kayan a baka kar a ba wani misali ni gwargwar zama dan ka gane to jissan kan nan na dan adam amma sai zalunci kansa har Allah fa ya ce shi akan san kai innal insana khuliqa halu'a idza masahu sharru jazua in sharri ya same shi asarar za a yi ta dubu ɗari amma sai ya yi dakin da ya kai miliyan guda a wani lokacin ma Allah ya mayar masa amma har yanzu yana kafa hujja kai baka san kwanan asara muka yi ba yana kafa hujja da ita idza masahu sharru jazua amma wa idza masahu alkhairu fa manua idan kamfani suka kira shi aka bada kaya ko aka yi abin nan kai ba fa surutu muke so ba kowa za mu rabawa ba wannan san ku ai ko to haka dan adam yake to amma duk wannan san kan nasa sai Allah sai aka ce daga cikin nau'in zalunci yana zaluntar kansa da kansa to ya dan adam yake zaluntar kansa da kansa shine ta hanya ɗayan biyu ko dai Allah ya ce ayi sai ya ki kuma Allah ya bashi damar yi to yanzu da ya ki wa ya zalunta maka gwari gwari sai aka kira sallah mutane suna tafiya sallah shi kuma ya zauna ce ake da shi aka tashi aka bar shi ago ko da aka kira sallah ba akan ya tafi masallaci gare ya wani wajen in kun dawo ya dawo ku zauna yanzu da yaki zuwa da yaki zuwa sallah sai a rubuta ladanin da ya kira sallah alhakinsa wa za a rubutawa kaga ya da kansa ta hanyar kin sauke wajibinsa da ya ƙi biyayya ga iyaye da ya ƙi gaskiya da ya cire ba duk wannan kuwa ya zalunta kansa ya zalunta to wannan hanya ta farko kenan wato ƙin sauke wajibi sannan hanya ta biyu kasa tsayawa inda aka tsayar da shi Allah ya ce wa halallahu rubai'a ya halarta kasuwanci sai kuma ya ce ne ba haramar riba ya haramta riba shi kuma sai ribar ma ya tsaya sai ce shi ribar ma sai ya ci yanzu da tsayawa inda aka tsayar da shi halal na riba ya tsallaka haram na riba wa ya cuta wa ya zalunta tilka lahi fala duha wa man yata'adda hududallahi faqad zalama nafsa ya zalunta kansa tsuntsun da ya ja ruwa shi ruwa zai doka wani shine nau'in zalunci na farko dan kankane daga cikin uku shine dan adam ya zalunci kansa da kansa nau'i na biyu shine zalunci wani mai sai ya zalunci mai sayarwa ko mai sayarwa ya zalunci mai sai kamfani ya zalunci wanda yake bawa kaya ko wanda ake bawa kaya zalunci kamfani yanzu a mu'amala ne mai gida ya zalunci matarsa ko matarsa zalunci mai gidanta dan uwa dan uwansa ƴaƴa mahaifinsa ko mahaifi zalunci ƴaƴansa to shi da nau'in zalunci na biyu shi illarsa duk wanda ka zalunta in ba a samu ɗayan uku ba a duniya ka tafi lahira za ka gane kuranka ɗayan ukun ne ko dai ka biya masa ka mayar masa abin da ka zalunce shi ko dai ya yafe maka ko kuma a hukunta ka da irin hukuncin da ake ma wannan zalunci zaluncin to sai duk ba ɗayan ukun nan sai ka tafi lahira a haka sanar da ya ce a tadaruna manil mukulis kun san waye wanda za a yi ma wato san aikinsa matsiyaci sabai suka ce mallajar hamala huwa la dinar a wanda ba shi da jari wanda ba shi da naira wanda ba shi da kwabo annabi ya ce a wannan talaka ne ki matsiyaci yana filin alkiyama shi ne wanda sallarsa ta zo zakarsa ta zo duk wata aikin nagartarsa ya zo amma gefe guda ya shi lodin gurbe biya ba har an soke lissafin an ɗora wani ana ta soke ana ta ɗorawa ya zalunci wancan ya zalunci wancan kuma an zo lahira a haka to kuma ranar Allah ya kira ta layan fa'u malun wala banun babu dukiya in duk dukiya sun ga taka ce radda ka mutu ta magada ce ba taka bace yadda ka zo din nan haka za a sai a sa maka tufafi mallan ali da ban ce da tufafin da zai yi fan bakwai ba farin malti za a nada maka a mai da kai ko me ka mallaka dakin ka yafi karfin ka kujerar ka tafi karfin ka kai sunan ka ma yafi karfin ka ana cewa ka mutu da awa ɗaya in aka bata da ina gawar take ba za a ce ba ina abdullahi yake ko ina ibrahim yake tana ina gawar take saboda haka in ka je lahira haka to ladan wannan naka da shi za a biya wanda suke bin ka bashi a duniya in ladan ya biya maka bashi to shi kenan in bai biya maka bashin ba da masu bin bashi kuma ba ka da sauran aiki to yanzu lahira ba a yafiya don sikirinin ake lokacin a ware kowa nasa kafin a dora a mizani wani zai yafe maka ya san nasa zai kai masa sau da haka in ba ka da abin da za ka biya mutane sai a ɗauko alhakin wanda kake bin sa yake bin ka bashi sai a ɗora maka Allah ya kiyaye to annabi ce wannan shine mufulis wanda za a yi wato san aikinsa wannan shine nau'in zalunci na biyu ka zalunci wani amma mu'amala ka ji illarsa sai nau'i na uku na ƙarshe shi ba kanka za ka zalunta ba shi ba abokin sai mai sai ko mai sayarwa za ka zalunta ba ko iyalanka ko yan uwanka a dukkan yanzu matsayin ya wuce nan mahalicin gaba ɗaya za ka zalunta sai ka ce ah, ya dan adam zai zalunci Allah a ah, to zalunci ba shine hana mai haƙi haƙinsa ba to Allah shi ya samar da kai daga babu babu shawararka kai wayar gari kai ka ganka kuma ka san shi ya aladu shi ya karnuka shi ya kajin da kake saya ka tafi gida da su a soye amma kai ba kai ka ce yi ni mutum ba kawai wayar gari kai ya kaga ya maka ni'ima ta yinka mutum to haƙƙin da ya yi yake mutum ya baka hankali da duk basirar da ya baka ai ya ce wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'buduni kawai sai dan su bauta mu to ka tsare wannan ibada to sai ka dauke ka sa masa kishiya shi kuma ya ce illa ni ma sai ka ce wahiduni to wani haƙƙin nasa na ibada sai ka bawa aljani sai ka bawa boka sai kai kana da yan duba kai kana da canfi kai kana da tsafi ta yanzu ka sawa Allah kishiya duk wani abubuwan ga Allah dogaro ake ga Allah a cikin su to wani in kai wannan to yanzu yi shirka da Allah yi babban zalunci to shine yanzu ana Allah yace allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtaduna kaji falalar kuma sun sha wannan wahala ta akan tauhidi amma ulaika lahumul amnu su suke da aminci a filin alkiyama duk tashin hankalin alkiyama a tsamatul kubura algashiya alkari'a mai kwankwasar zuciya algashiya mai lulluɓa mutane da tsoro yau mala da mulku nafsin ne nafsin shai'a yau mul il akbar amma Allah ce ula'ika lahumul amnu masu wannan tauhidin suna da aminci Allah ka datar da mu sanan wa hum muhtaduna in kana neman suwaye shiryayyu daga nan duniya to samu masu irin wannan tauhidin ka kai kanka tawagar ka shiga cikin su su ne shiryayyu a nan duniya to wannan shine abin da muka fara tattauna akai game da wahalar tauhidi amma kuma da falalarsa da abin da kaje yana da falala to da amma fa sai kai da gaske kuma sai ka zage dantse amma in ka zage dantse kuma aljanna zaka je ka da ni'imar da ba yankewa babu sauran wahala Allah madaukakin sarki ya datar da mu wa sallallahu alaihi wa sallam ala man talaqa alqur'ana min ladun alim